da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum mu kuma da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to muna tare da bakon namu dr muhammad kabiru hassan a kan kasuwar saka jari ta najeriya mun ci gaba da fira inda na ce shugaba buhari da mataimakinsa sun bayyana wa duniya kadarorinsu shin wani tasiri ne wannan zai yi wurin haɓaka kasuwar saka hannun jarin ƙasar sai ya ce tasirin da zai kasan na farko akwai abin da ake ce ma investor confidence yawa a ƙarfin gwiwa na masu hannun jari to wannan yana nuna babban alama cewa za a yi gaskiya da gaskiya za a buɗe kofan eh, ciniki tare da ba sani ba sabo wanda ya kamata su sami abu za su samu kaga misali da eh, a nan nnpc sai wanda suka san minista da waye kawai ake ba su ɗaukan mhm. eh, sayan danyen mai da kuma fita da shi yanzu da aka soke wannan kungilan an bude an ce za a yi bidin open ne eh? so mhm. transparency yana helping wajen bringing in investors sannan kuma yana ƙara nunawa cewa najeriya ta tana kan hanya mafi inganci misali yanzu kaga babban jaridar washington post na amerika ta buga labari akan wannan asset declaration na na shugaban kasa ta ce ai afirka for the first time ta sami the least corrupt shugaban kasa na ji labari a malaysia can wanda kullum muke kallon su muna cewa gashi can sun wuce mu to hmm. shugaban kasansu yana cikin wani rikicin almundahana na dala miliyan ɗari bakwai da aka gani a account ɗin shi wai sai ya ce wai wani ne ya bashi wai daga kasashen laraba kuma ana tsammanin kuɗin raya hmm. eh, ƙasar malaysia ne suka yi abun gaba da su to wai har a malaysia ka an fara ba da misali da cewa ba shugaba kamar buhari da ma shugaban kasansu prime minister razak zai koyi da buhari eh, a ina jin ka to kaga wannan duka already kasashen duniya an fara notisin wannan na ji labarin kuma da ya je gana ma ana mutane da yawa suna cewa to me yasa shi shugaban kasan gana ba zai koyi da da buhari ba so wannan duka yana ba mu goodwill da ake ce masa goodwill kuma eh. zai biyun din karfin ah, gwiwa ma masu son sa hannun jari sun san cewa babu wani maganan cuwa-cuwa da sai ka biya wasu kuɗi kafin a yi maka wani abu wato idan aka ci gaba haka tattalin arzikin zai haɓa zai haɓaka eh a wannan zai su jawo mana mutane su so su zo su yi kasuwanci da najeriya saboda sun san cewa za a ba su dama su sa kuɗinsu su yi abu kuma yana ƙoƙarin inganta tsaro eh, eh to da wannan Eh, to da kokarin yi to dama in akwai wannan eh. inganta tsaro akwai a kawo musu wutan lantarki kuma sun san cewa eh, tuwa ba yawa za su iya harkokinsu to wannan shi zai shi yake jawo su zo ba ma sai kun tafi neman su ba shi yasa yawancin na ji a'a wasu gwamnoni sun tafi nemo wai yanzu ba jari kawai sai in kwashe da dariya shi su ba su zo bai sai in akwai na abubuwan ne suke zuwa ba sai kun nemo su ba za su zo za su zo da kansu abubuwan akwai gaskiya akwai tsaro akwai su wutan lantarki to wannan ko ba ku neme su ba za su da kansu za su zo su buga muku ko ba. a kasar kasashe masu tasowa ci gaban tattalin arziki ya ta'allaka ne akan irin rawar da gwamnati ke takawa haka ne to waɗannan irin abubuwa ne ya kamata gwamnatin buhari ta yi domin ta haɓaka tattalin arziki musamman a turanci ana batun fiscal policy eh. in ka duba baya eh. yau a yi ana tsakiyar tafiya sai kuma a kawo wani eh. a matsayinka na masanin irin waɗannan harkokin me, me kake so za ka ce ya kamata gwamnati ta yi ta kuma tsaya a kai domin masu masu sanan jari masu kasuwanci su san cewa ga manufofin ƙasar najeriya kuma ko da yaushe ka je a kan nan take ba za ta sauya ba eh to kaga na farko eh, gwamnatin nan ta zo dab da lokacin da gashi mai ya faɗi warwas mm-hmm. kuma na opec tana cewa a kan da kudin mai ba zai farfado ba nan da shekara goma ba ma tsammanin mu sake ganin mai a dala ɗari ganga ɗaya. Nan da shekara goma. A eh, gani? Eh, sai wani hasashen. Yawwa, to sannan kuma saboda haka duk wani ƙasashe wanda suka ta'allaka a kan mai ko minerals, eh? Wanda mm. Najeriya kamar Brazil, kuma suna cikin irin wannan hali da muke Saboda haka dole ne mu yi designing abin da za mu diversifying daga awe daga mai. a gani? na gane mu dawo muna depending akan kamar yanzu muna shigo da abubuwa da yawa dole mu rage yawan abubuwan da muke shigowa da shi to dole ne policy din shi ya za a round wannan saboda dimo abu da muke so mu shigo da shi dimo dala foreign exchange muke nema wanda ba mu da shi yanzu mm, wato mu rage kashe dala yauwa to rage kashe dala kuma shine dole sai ya rage shigo da kaya ko tarkace har ba abin da ba a shigo da shi najeriya sai an rage wannan an inganta kamar su noma kamar najeriya tana kashe biliyoyin daloli tana shigo da shinkafa eh, to yanzu ina za mu ke samu wannan biliyoyin dalolin muna sayan shinkafa muna shigo da shi daga wata ƙasa kuma muna iya shuka tamu shinkafar a gida muna iya shuka namu to kaga dole ne irin wannan muna kashe biliyoyin daloli muna siyo yadi daga china to yanzu wannan matsalan da ake fama da shi yasa eh, dadan naira namu take ta faduwa shine mutane suna kokarin bukatan wannan dalan su je su sayo irin wannan kayayyakin daga china su shigo da shi to yanzu ba dalan sosai a bankin central bank eh, to me gwamnati za ta yi to yanzu dole ne ta inganta yadda za maimakon muna subsidizing consumption da wasu da economy din wasu kasa dole ana tallafa a mutane abin da suke abocin da suke ci ana tallafa musu eh kamar muna subsidizing din economy eh tallafi ke na ke ba su ai eh muna shigo da kayan su kana ana shigo da ana da shigo da tufafi daga waje eh, gwamnati na tallafawa ne mu muke ba su aiki a can kenan eh da su suke kere-keren su mu muna siya ne kawai a gane to yanzu dole ne policy din ya zama industrialization policy daga small scale industrialization yadda za a inganta noma da ƙananan masana'antu sannan kuma da yadda za a inganta wutar lantarki da ƙanana ƙananan tashoshin wutar lantarki muna da dam dam da yawa a arewa da ya kamata a ce ana wutar lantarki ba kuɗi da yawa ba ga sunan su daɗin kowa su kiri dam ka gane mm. wanda za a iya samun wuta a ta da kananan masana'antu to irin wannan shine ya kamata ya sa himma a kai eh, don idan aka ce za mu yi abin da muka yi a da ba zai ma yiwu ba tunda kuɗin mai ne dama can duk abin da muka gani ake ta hayaniya ake ta facaka da shi kuɗin mai ne dama ya tashi can aka sami kuɗin banza aka yi ta kashewa aka sace wasu aka zo aka yi ta kwangiloli da sauransu to yanzu babu wannan saboda haka dole ne duk wani policy da za a yi a ce na industrialization policy ne in the a nan za mu dakata sai mako mai zuwa mu karkara firar a madadin bakon namu dr muhammad kabiru hassan da chibahiro diodine wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. hanya mai bayan da ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau